لله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين a shehu halilu shina cewa wa ba'adu bayan basmala da hamdala da salati ita ba'adu wata ma'anarta a zarfu makanin ce wata wadda ya kasance aka yanke ma ilafa labzan la ma'anar don haka an kai bina'inta akan damma ma'anarta kenan watan wa ba'ad alhamdi wa salati ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ana kawo ta domin watan kaji abin da ya gabace ta ka shiga mai da abin da bayan ta wa ba'du bayan basmala da hamdala da salati a faqad sa'ala ne jama'atun faqad haqiqa jama'atun jama'a sa'ala ne sun roke ni abana Allahu li wa lahu Allahu Allah abana shi bayyana suwali gare ni wa lahum da su abana bi ma'ana auzaha a bana shi bayyana su wali gare ni wa lahum da su ma'alimat ta haƙiƙi al ma'alimu jam'u ma'alami jam'i na ma'alami wal ma'alamu al asr al asr alladhi yutadallu bihi al tariqi abinda aka ce ma alami al asru alama alladhi yutadallu bihi al tariqi wata aka gane hanya da ita wata arahul musannif shi ko malam sai ya ar wannan lafzi wa tallima yutadallu bihi domin abin da za a gano lima dallu bihi Allah ta haƙiƙi domin abin da za a gane sanai da shi wata haƙiƙu ko shi na ce watan abana Allah li wa lahum ma'alima ta haƙiƙi wata haƙiƙu abin da ake kira ta haƙiƙu ma'arifatu shay bi dalilihi min ghairi taqlidin fihi ma'arifatu shay sanin abu bi dalilihi da hujja tai min ghairi taqlidin bihi ba tare da karatu kaulin kowa ba gare shi ka tafi kai bincike haka gane abinda aka ce mata qalidi al-ahazu bi qawli al-ghayri min ghayri ma'rifati dalilihi riko da kaulin wani baka san hujja tai ba shi aka ce mata qalidi ashe kenan abinda ake kira ta haƙiƙi ma'rifatu shay'i bi dalilihi tana abu da hujja tai min ghayri taqlidin fihi ba tare da qalidi ba gare shi wannan ana kira da mutaba'a an so dukkanin ɗalibai su kasance masu bayani watan ka tafi ka gane ni a hujjan malami da mi malami yayi riko ni a hujja sai da mi yayi riko to gane hakan ga shi aka ce mata haƙiƙi don haka ce wa qassa Allah ni jama'atu wasu jama'a sun roƙe ni abana Allahu li wa lahum Allah shi bayyana mini shi bayyana musu ma'alimar ta haƙiƙi hanyoyi hanyoyi alamomi na gane sani wasa laka bina wa bihim an faɗa dikin wata sannan kuma Allah shi shiga suwa bina da mu wa bihim da su shi shiga she mu ga amfa da riƙin mahi amfanin hanya wace hanya an mahi amfani amfa'u tsariƙi mahi amfanin hanya a tsariƙul muwassilatu ila ma'arifatin lahi subhanahu wa ta'ala hanya wadda ka kai ka zuwa ga sanin Allah ita ce amfa'u tsariƙin wamtisali awamirhi hanya mai kai ka ga sanin biyar umarni na Allah waje tunabi na wahihi hanya mai kai ka ga sanin nisan ta duk abin da Allah ya hana wannan ita ake kira an fauɗa yake wa qassa Allah ni jama'atun abana Allah li wa lahum ma'alim at-tahqiqi wa talaka bina wa bihim an fa yake sun roƙe ni in yi musu muhtasaran takaitacce me ake kira ihtitari wal ihtitaru abinda ake kira abinda ake kira dan mu ba'ad shay'i ila ba'din dan mu ba'ad shay'i tare sashen abu ila ba'din zuwa ga sashe na lil ijazi domin takaitawa shi ake kira tari wa inda fuqaha'i su ko gun maluma na fiqhu abinda suka ce ma ihtitari abinda suke kira ihtitari watan raddul kasiri ila al-qalili wa fil qalili ma'an al-kasiri eh. ko kuma jam'ul qalili jam'ul kasiri tara abu mai yawa min alqalili jam'ul kasiri tara abu mai yawa fil qalili cikin kadan na wa fil qalili cikin kadan na din nan ma'anar kasiri za a samu ma'ana ta yawa to wannan shi suka ce ba yake tare. kenan jam'ul kasiri ila alqalili wa fil qalili ma'anar kasiri to wannan shi ake kira yake tare, to sun rake su sun rake ne in yi musu muhtasaran takaitaccen littafi watan kenan kaga wanda ya kasance mai ma'anoni masu yawa amma tare da karamcin lafuzza ma'anoni ne masu yawa amma kuma lafuzza sun karamta to suna son yi musu littafi wanda ya kasance mai irin wannan sifa littafin da suka yi musu suna son yi musu shi alama habil imam malikin alama tabi akan hanya ta al-imam malikin wal mazhabu fil lugati abinda ake kira mazhaba lugatan ga luga a tsari ku hanya wafil istilahi amma ga ƙa'ida ta fuqaha'u watan almashabu haqiqatun urfiyatun Haƙiƙa ce wadda kasance urfiya inda fuqaha'i go malum fiqhu in an kace mashaba wata anuhin wata hanya watan ra'ayin wani imami daga cikin shugabanni ra'ayi ne na fahimta tai ga hukumce hukumce na ishtihadi wannan shi aka ce mashaba in aka ce masu malikin ana nuhin fahimta imamu na maliki ga hukumce hukumce na ijtihadi shi a masaba ta to duk imami dai abin da ta yi aka yi nai wannan ana ce mishi masaba ashe nan masaba ta koma hakika urfiya hakika ce urfiya a ce masabu malikin masabu shafi'i masabu auza'i masabu abu hanifa a masabu ahmadu hanbalin a masabu isaaqa ibn rahawayhi masabu zuhuri ga sunan dai duk wannan mazahibu ne kun kowace mashaba ta bi mashaba ce wadda kasance mai kai ka zuwa ga sanin Allah subhanahu wata'ala to shi na ce ala mazhabi malikin akan hanya ta maliki wane ne maliki yace ibnu anas dan anas watan shi malik huwa al imamu watan huwa abu abdullahi shi ne abu abdullahi huwa malikumnu anasimni malikimni abi amirin al-asbahi shi imamu malik sunan shi kenan sunan mahaihi ne anas sunan mahaihin anas abu amirin to shi wannan abu amirin a malikun anasin ana sunu malikin maliku ibn abi amirin shi suna ne malik sunan mahaihi ne anas sunan kaka ne maliku sunan kaka ne na biyu abu amirin to shi wannan abu amirin shi a cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaka na imamu malik kaka na biyu wanda ya kasance duk yaƙe yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarce su in ba yaƙe guda ba shine badar ba ai badar tare da shi ba amma duk sauran magazi ne manzo sallallahu alaihi wasallam tare da shi an kai su to shi wannan abu amirin kenan to shi kuma malikun wanda ya kasance kakan malikun anas ne <clears throat> tunda ana kira ne anas ibn malikin ne anas ibn abi amir <clears throat> to shi wannan maliku wanda ya kasance shine uba ga anas anas kuma shine uba ga malikun anas to shi wannan maliku min kibarul fuqaha shina cikin manya-manyan fuqaha a tabi'ina shina cikin manya-manyan fuqaha na tabi'ai aka ce da shi aka wa Usmanu na afana wanka kuma sannan shi na ɗaya daga cikin hudu waɗanda sun ka ɗauke shi har zuwa kabarin shi kaga in bai da matsayi bai samu wannan a ce iri ne tare da shi an kawa halifa wanka kuma sannan shi na ɗaya daga cikin hudu waɗanda an ka ɗauke su tare da shi har zuwa kabari ne to wannan shine malik kakan malikun na anasin shi kuma anas nan wanda ya kasance shine mahaifin malikun na anasin shi kuma faƙihi ne daga cikin manya-manyan faƙihai na birnin madina to dukkanin wa'annan da muka lisa ho yanzu in an ka hidda sahabi malikun an sardi Allahu anhu ya shahe su ya shahe mahaihi ne ya shahe kaka ne <coughs> to shi malikun an sardi Allahu anhu wa manaqibu hu darajoji ne a kasar mai an tusa sun hewan ali sun hewan a kididdige su ba su kididdigowa wa min akbari ha akwai daga cikin manya-manyan darajoji na malikun anatin ma rawahu ma rawahu al-hakim ne saburi hadisi wanda hakimun nisaburi ya ruwaito min dariqi abi musa al-ash'ari ta hanya abu musa al-ash'ari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi cewa ya haruju nasun mutane za su hito al mashariki daga bangon gabas na duniya wal magaribi da bango na yamma na duniya fi talabil ilmi ga neman ilmi wala yajiduna ba su samun a alama min alimin madina wala yajiduna ba ku a a'lama wanda an mahi ne min alimin madina daga malamin madina nan ba a san ko na ba abinda manzo Allah ku faɗi kenan so da manzo Allah ya magana ga imamu na maliki bi duniya tabi ai ba su duniya sahabbai dai annan ana dibe hadisin gaggawa da faɗa sannan kuma Tirmidhi radiyallahu anhu ya yi wata shi riwaya shi ko min dariqi Abi Huraira ta hanya Abi Huraira manzo Allah shi na cewa yushikun nasu yushiku ya kusanta an yadriban nasu aka ya ibil na dirma yushiku nasu yushiku ya kusanta an yadriban nasu aka da ibili mutane su kasance watan suna daura da na raƙumma na ilmin suna neman ilimi wala yajiduna ba su samun aliman malami ka alimin madina tamka malamin madina to sai iya wannan ibnu uyana mu'asiri malikun na sha cikin arba'in tabi'ina in ya karanta wanga hadisi sai ya ce wa huwa malikum na anasin malikum na anasin ne sannan kuma ya ce ya rauna hu su sun kasance suna cewa shi na ibnu ya ce nan abinda sufyanun ɗaya na kai nuhi nan ga ya hu ya yarawnahu a at-tabi'ina tabi'ai su ma suna cewa mai wannan matsayin na anasin ne to mi gudu haka nan ga zamani na tabi'ai ba a ga inda aka hitowa gabas da yamma kudu da arewa neman ilimi ba sai ga malikum na anas sai kasance duk inda ka hito in gabascin duniya ka hito in yammacin duniya ka hito in kudancin duniya ka hito in arewacin duniya ka hito ba ka samun malami a alamamin alil madina sai maluma sun hagani tun cikin tabi'ai sun hagane malikun anas na saboda babu wanda adda almajiran da aggade shi kuma sannan duniya gaba ɗaya babu inda ba a hito neman ilimi gare shi ba gabascin duniya yammacin duniya kudancin duniya arewacin duniya da bango har zuwa bango ba inda ba zo neman ilimi ga malikun annasin ba don haka ashe kenan sai kasance su sufyanu ibn yana shina ce ma mai wannan sifa shine malikun anasin kuma haka ibn mahdi ya faɗi to sannan kuma bayan wannan sa'idu Musa a wannan yahya ibn sa'id al da Yahya mu'inin sun kasance suna cewa Imamu Malik Malik ibn Amirul Mu'minin fil hadisi shine shugaban kasa na hadisi ko sarkin mutumin hadisi sannan abinda shafi radiyallahu anhu ke cewa idza jaha al idan aka zo ana magana akan hadisi fa malikun annajam imamu na malik tauraro ne tauraro ne na sunna sannan kuma ce idza zikira ulamau in ana magana akan maluma fa malikun annajam malik kuma tauraro ne abin da ce tauraro ne shi tauraro duk wanda ka so ka cin mai baka cin mai baka kai haske ne kuma sannan hannunka bai kai gare shi shina wani mace ka cewa laura jamal najama jami'ul wara lam yasilir rajmu ila najami da dukkanin talikai sun je tauraro jiha guda ba ta kai ga wannan tauraro din suna kallon haske ne amma kuma ko sun kushe ma haske ne ba su da iri ne to wannan kenan sannan kuma an tambayi Ahmadu bin Hanbalin a Buhari radiyallahu anhu ya ce a saful asanidi malikun an nafi'in an ibn umara annabi nabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma Yahya ibn Bukairin a Yahya ibn Bukairin ya ce ma Abu Zur'at razi yace ya Aba Zur'a laysa za za'atan an atin ya ce wannan ba riwaya ce ta iska daga guguwa ba inna ma na usitira muna jaye shamaki in mun ka so mu jaye shamaki wannan zura ilan nabi sallallahu alaihi wasallama mu ga manzon Allah wa ashabahu da mabiyanai malikun an nafi'in an ibnu umara annan nabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wannan ahmadun hanbali radiyallahu anhu dan shi ya tambaye shi abdullahi ibn ahmad ibn hanbal ya tambaye shi yace shin ma asbatu min ashabi zuhuri cikin ashabu zuhuri wahi ko wahi da itiqani yace malikun asbatu fi kulli shay'in malikun asbatu fi kulli shay bai hita komai ba fi kulli shay sannan wakila lahu an kace mishi idza hata lafa sauri wa malikun idan sauri da malikun sun kai sabani man abqahu minhuma wane ne shi zama abqahu sai yace malikun abqahu wa huwa akbaru fi nafsi wa in kana sauri imama sai an kace mishi malikun wal auza'i idan aka samu sabani tsakanin watan malikun wal auza'i man abdalu wa mahihici sai yace malikun abdalu wa auza'i imamu min min sannan an kace mishi hammadun an kace mishi idan aka samu saɓani ba ta ma'alamu malikum na anatin am haka mun hutai bata wa hamadun ta ce malikun asbatu malikun alamu an ka ce malikun wani ha'i imamu na malik da na ha'i ba ibrahimu na ha'i sai ya ce da aku fi ahli zamanihi shi na ha'i a bai cikin mutanen zamani ne ya ce malikun sayyidun min sadati ahli sayyidun shugaba ne min sadati ahlul ilmi daga cikin shugabanni shugaba ne sayyidun min sadati ahlul ilmi shugabana na shugabanni na ahlul ilmi ma abota sani yace wa huwa imamun fil hadisi wa imamun fil sunnati shugabana ga hadisi shugabana ga sanin sunna sannan kuma an tambayi a wannan a an tambayi Abdurrahman ibn Mahdiyin an ka ce malikun a'lamu au abu hanifa da malikun da abu hanifa washi sani sai ya ce malikun a alamu min imami abi hanifa ya'ani hammadun da abi sulaimana ya ce malikun anasin a alamu shi an mahi sani min imami abi hanifa daga shehe na abi hanifa hammadun da abi sulaimana sannan kuma irin wannan tambaya an tambayi wannan ibnul mubaraki an ka tambaye shi malikun a'lamu aw aw malikun a'lamu aw abu hanifa an tambaye shi ce malikun a'lamu min imami abi hanifa ani hamadu da abi suleiman sannan kuma wannan shafi'i radiyallahu anhu yace malikun anas shine hujjata hujjatun bayni wa bainar biyumil qiyamati shine hujja tsakanina da Allah rana alqiyama yace sannan kuma babu wani mutum guda amannu alayya wanda an mahi min baiwa daga malikun an radiyallahu anhu to me yasa shafi ya faɗi wannan magana shafi'i lokacin da ya kai wa da ya kai shina karamin yaro iyaka ta shekara 25 amma ya ƙara karatu ga kowa sannan luga kowa ya sani sannan in an ka wajen muƙabala zai ce in kana so mu tsaya ga qur'ani kawai ce wallahi duk abin da ka tambaye ni zan hissan ma hujja ta cikin alqur'ani in kuma kuna so mu yi watan hadisi da hadisi yace duk wanda haka son ai muqabala ana yi haka yace ma Muhammadun Hasan al-Shaybani to sai Muhammadun ah, Hasan al-Shaybani sai yace mishi imami sahibuna a'lamu am sahibukum shugaban mu shi yace ne ko shugaban ku shina nufin wai da Abu Hanifa shine malamin su wannan Muhammadun ah, shine malami na su wannan Muhammadun Hasan al-Shaybani shin shi an mahi sani ko ko dai malikun anas ne sai ce alal insafi au alal mukabarati za mu yi bisa ga adalci ko za mu yi akan jayayya sai ce alal insafi za a yi akan adalci sai ce an shaduka laha na gama da Allah imamukum a alamu bi kitabillahi am imami am imamuna yace an shaduka laha na gama da Allah imamukum shugabanku shine Abu Hanifa a alamu bi kitabillahi shi yake sanin alqur'ani na Allah am imamuna ko ko shugabanmu sai ce Allahumma Allahumma sahibukum Allahumma sahibukum shi ke sai ce Allah Allah na baka zaɓi ina ganin shugabansu yahi sai ce an shaɗu kallaha na gamma da Allah na gamma da Allah imamukum Bisun bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama au imamuna sai ce Allahumma imamukum yace an shaduka kallaha imamukum a a'lamu bi aqawili sahabati bi aqawili sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw imamuna fa qala imamukum tace ma bakiya illa ma bakiya illa qiyasu ba abin da yake yanzu in ba qiyasi ba qiyasi kuma ana hisse daga waɗannan ana hidda qiyasi daga alkitabu ana hidda qiyasi daga sunna ana hidda qiyasi daga aqawalu sahaba Shina shehu abdullahi ka cewa musanidul faqihi asalun naqali aw minun lidhakal asali aw nashi'un anhu na aqali na'ani a bara'atan lil asali fal awwalul qur'anu ma'a sunnatihi والثاني الإجماع من أمته والثالث القياس للأئمة يليه استتاب أصل amma. to bisa ga wannan sai kasance ashe kowane gehe an diba. malikun anas radiyallahu anhu ya kere ma dukkanin sauran imamai don hakan ga suka cewa shine imamu darul hijira shine alimul madina amma suna cewa wannan fatawa ta alimul madina ce fatawa ce ta malamin madina ashe kenan kaga wannan lafzi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yoshi ku an yadriban nasu aka ba da ibli ya dalbuna ilma fala yajiduna aliman a alama min alimul madina dukkanin maluma sun fassara wannan da malikun asar radiyallahu anhu shi an fasara ta mahiyon maluma kuma ita ce sahihi ya fasara. ashe kenan kujera da malikun asar yake samanta kujera ce wanda ya kasance Allah ya aza shi akanta kuma wannan zabi ne na Allah subhanahu wata'ala da shaidu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bisa ga wannan in mun kadiba ashe kenan masaba tai za ta hiko wace masaba don haka maluma sun yi rubuce rubuce akan mazahibu aka ce masaba ta malikunu anasin ta tsere ma kowace masaba ta malumma saboda masaba ta yi akwai alkur'ani cikinta akwai sunna cikinta akwai akawalu sahabata cikinta akwai amalu hadal madinatil munawwara cikinta to bisa ga wannan shina shi mannan a halilu radiyallahu anhu sai ya ce alama sabil imam maliki akan hanya ta masaba ta malikun anas rahimahullahu ta'ala sai mi mubayyinan lima bihil fatawa yace sannan kuma shi wannan littafi hala kaunihi muhtasaran shi kasance muhtasaran mubayyinan lima bihil fatawa mai bayani ga abin da ba a fatawa sai da shi wannan littafi zai yi bayani zai yi mana bayani lima bihil fatawa da abin da ba a fatawa sai da shi to da fatawa da hukunci ba a yin su sai da kauli rajihi ko mashuri wal fatawa Abin da ake kira fatawa al-ihbaru bi ahkami shar'i min ghairi ilzamin baka labari akan hukumce hukumce na shari'a amma ba ta da alizumta ma ba illa dai Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza kuma mun gaya muku wannan shine fatawa aikin maluma kenan shi ko wal hukumu da ake kira hukumu al-ihbaru bi ahkami shar'i bi ilzamin baka labari da hukumce hukumce na shari'a amma kuma ta da alizumta ma sai ka aikata to wannan shi ake kira hukumci to da hukumci da fatawa ba a yanzu sai da rajihi ko mashuri menene bambanci tsakanin fatawa da hukumci? ita fatawa mahiyoci ta shahi ibada hukunci shi kuma ya shahi mu'amala dan mahiyan yanzu Allah misali idan aka samu sabani tsakanin malami tsakanin imami shafi'i da mabiyani wanda kasance malikawa ne imami shafi'i an ka ga wata da ya ga wata yace ya ga wani mutum guda ya zo ce mai ya ga wata ka ga nan ga malikiya ba a aiki da ganin mutum guda sai mutum biyu amma sai kasance imami shafi'i sai ya ce a ɗauki azumi to nan idan malikawa ba su ɗauki azumi ba nan watan ainihin alkali bai kama su shi musu hukunci saboda azumi matsalar ibada ce ba matsala ce da ta shahi mu'amala ba amma abin da shahi aure ko abin da shahi a irin aure ko kuma irin sadaka kamar da mun kai bayani ko kuma irin mu'amala mu'amalatu dai kamar kamar bai'u masailul buyu'a da abin da ya kama da haka nan to nan hukunci ke shiga amma mahiyanci ibadodi irin alwala sallah ba a kai karin mutum kotu akan akan alwala a ce ya alwala sabani wa jama'a kai ko amma in kana bai mutum ba shi yanzu na ka dauke shi kai shi kotu in an kai alkali zai yanke mai hukunci in ya yanke hukunci zai ba shi labarin abin da Allah ya faɗa mishi ko abin da manzo Allah ya gaya mishi ce ai mai kuma sannan wannan hukunci zai dinta mai shi dole shi aikata to shi na ce wata mu bayyana lima bihil fatawa ba a fatawa ba a hukunci sai da kauli rajihi ko mashhuri me ake kira rajihi wa rajihu ma qawiy daliluhu wal mashhuru ha mashhuri shi kuma ma kasur qa'iluhu kaulin da kasance wa sun ka faɗe shi suna da yawa shi aka ce ma kauli mashhuri rajihi ma qawiy daliluhu kauli wanda ya kasance hujja ta mai karhi ta koda ko mutum guda dogara akan wannan hujja to wannan ba a fatawa ba a hukunci sai da kauli rajihi ko kauli mashhuri shine yace wa ajabtu su'alahum ni karba ma roƙon da sun kai mini ba'dal istiharati amma bayan na istihara me ake kira istihara yin nafila raka'a biyu lokacin da nafila ta halatta bayan ka nafila raka'a biyu sannan ka roki Allah abin gada za kai Allah ya sanya ma alheri a cikin sa wannan shine istihara yace mushirin bi fi halil mudawanti mushiran ina mai ishara bi fiha lil mudawanti yace in ni yi ishara bi fiha ina nuhin abin da ke cikin mudawana duk lokacin da yace wa fiha ko kuma anha ce a mishi daga mudawwana ko ce wata uwilat ko kuma mm, ta wasu sirat ya nuna abin da ke cikin mudawwana abin da ke cikin shi na za a kira da yushiru fiha an yi ishara da fiha abin da ke cikin mudawwana kenan ko kuma ta al misali ce wasu sirat ko wata uwilat abin da ke cikin mudawwana kenan to me ake kira mudawwana ita mudawwana littafi ce wanda ya kasance a sadunin Furatin radiyallahu anhu yayi riwaya daga malikun anasin sannan kuma sake ta daga Ibn Kasimi shi a Asadun Furatin almajiri malikun anasin ne sannan kuma almajiri Ibn Kasimi ne bayan ya karanci mudawwana ga malikun anasin ya ci dawalinta sosai sannan kuma yazo koma karanta ta ga wannan yazo sake karanta wannan mudawwana ga Ibn Kasimi don haka aka ce mata al-Asadiyya in yace wa fiha kanu al to kuma ya ta su hununa radiyallahu anhu ya zo kuma sha son shi karanta daga inul qasimi ya kasance akwai kofe dinta ga hannun muhammadu bin hasan ash-shaybani wanda ya kasance shafi'i na wata shi na cikin almajiran a wannan hanafi'i na shi na cikin almajiran abu hanifa to sai kasance da shi da asudunu furatin sai sun ka hauce na wannan mudawwana ta malikunu anasin sun ka yi ta sun ka hauce na da ita shi da asudunu furatin ya sanya fahimta ta yi ciki shi kuma wannan Muhammadu bin Hassan Ashebani shi kuma wannan almajiri na Abu Hanifa shi ko ya sanya tasu fahimta ya sanya ara na Hanafiya cikin wannan littafi din sai kasance Ibn Qasimi damuwa ta mai yawa ga ainihin mudawwana ana son a rikirkice ta a bata kaulukanta a rikici kaulukanta sai ya nemi su hununu yace ko za ka samu muna mudawwana mu zo mu yi tankihinta mu yi tahdibinta ya zo nemi asirinu furatin shi bashi aro ga wata waya an ka ce ya bashi aro ya zo samu ta wannan muhammadun hasan ashebani shi ma ya ara mishi da ya ara mishi ya zo suka tara mu da wannan ga guda biyu da ta asadunu furatin da ta muhammadun hasan bani sai aka tara ta sai kasance shi wannan sahununu ya karanci wannan mudawwana daga ibnul qasimi to shikenan da suka hada waɗanga guda biyu din sai suka hidda mudawwana guda sai an kasanya mata mudawwana sulkubura ana kiranta mudawanatul kubura. to duk sadda an kace wa fi ha cikin mudawana ana nuhin wannan kubura ake nuhi wasu maluma sun kace a'a ana nuhin dai furatiyya ta asudun furatin wasu kuma sun kace a'a ha aka nuhi ta ibnu habibi wasu sun kace a'a utubiyya aka nuhi ta ibnu atabi wasu sun kace a'a ana nuhin atamatu ta ibnu qasim da kai ne in an ka hada su za su kai kusan mudawana shidda to shi na ce wa fi halin ce sannan yace kuma wa bi uwila idan ni kawo lafzi ko na uwila ilahati la bishari fiha wannan sabani na na masu sharhin mudawwana fi fahimi haga fahimta mudawwana in ya kawo labzi na uwila wa uwila watan nan ga masu sharhin mudawwana wa sun fahimci kaza wa sun fahimci kaza wa sun fahimci kaza to nan zan kawo labzi na uwila maluma sun ce masu sharhin mudawwana su bakwai na shine suka cewa wa husfun ko wahafun abu ibrana sanim na yunusa wa salisuhum baji wa zurqunu rabi'u wa husum wa husum shatim li bashiri wajadtu za wa billahi tawfiqi wa julabu sabiu wa anna sunna usun ka shehi na mudawwana to in mun kadiba wa anna sunna shurahul mudawwanati su bakwai su sun ka shehi mudawwana an yace watan wa ushiru ko wa bi uwila illa hati la fi share fi hadi fahmiha sannan kuma ce mi wabil ihtiyari lillahami wabil ihtiyari ina kawo madda ta ihtiyari lillahami ta shehu lahamita wannan lakin daga dan in kana in ya kasance bi til fi'ili da siga ta fi'ili wa zalika wannan lihtiyarihi huwa fi nafsihi zaɓin kai ne na in ya kawo madda ta alal wahtara siga kenan bilin fi'ili in ya ce wa hatara shi nuhin wannan zaɓi na na lahami imamu lahami shi adda wannan zaɓi watan na kai ne wannan ko yawa na kwarai lahami shi na da yawan zaɓi kwarai kwarai da gaske akan zaɓin maluma sannan kuma wabil izmi ko in ya kawo madda kuma ta suna fa fazalika wannan lihtiyarihi min alhilafi abin da zaɓa kenan na sabanin maluma wa tarjihi yace ina kawo madda ta tarjihi li ibn yunusa madda ta tarjihi ta ibn yunus ta kazalika ta maka hakan ga kenan in ya kawo shi bi sigatil fi'li wa zalika li ihtiyarihi huwa fi nafsihi wa bil ilmi fa zalika li ihtiyarihi min al hilafi in ya kawo cewa ce Allah arjahi ko kuma ko kuma watan wa arjaha madda kenan ta fi'li ko in ya ce wa arjaha wannan abin da kenan ibn yunusa ya zaba na sabanin maluma in kuma ce alal arjahi ya kawo madda ta suna wannan abin da zaba kenan a wannan in yace wa arjaha abin da zaba kenan watan na kai ne maluma sun yi sabani shi ma shigo cikin maluma ya hidda nashi kauli daban ya hidda tashi wahinta daban to shi da sun yama wa arjaha in yace kuma alal arjahi maluma sun yi sabani ya zaɓi kaulin ɗaya daga cikin maluma wa bi zuhuri ibn rushdin shina kawo madda ta zuhuri da ibn rushidin ta ibn rushidin kazalika shi ma tamka hakan ga kenan lakin in kana bi sigatil fi'ili in ya kasance da siga ta fi'ili yace wasa hara wa zalika li ihtiyarihi fi nafsihi wannan zaɓin kai ne nan sannan kuma bil izmi in yace allal mm, ko allal athari in yace allal athari wa zalika li ihtiyarihi min al hilafi wannan abin da zaban sabanin malumma sai wa bi tarjihi ko wa bil qawli in ya kawo madda ta qawli shi kuma wannan lil mazari na imamu mazari na shi ma kazalika tauka hakan ga kenan in kana da ta fi'ili in ya zo siga ta fi'ili kenan ce qala shi adda yawa kware kware da gaske wa zalika li ihtiyarihi huwa fi nafsihi sannan wa bil in ce alal maquli ko ce alal qawli wa zalika li ihtiyarihi min al hilafi sai mi to nan kaga can yace nan a yace can ibnu yunusa ibnu yunusa wannan muka kawo yanzu shi adda kauli ko to shi kai cewa qala fulanun qala fulanun ko kuma kila an fulanin kila an fulanin shi kuma wannan ibnu rushidin shi kai cewa wata tara fulanu ita tara fulanu shi ko lahami shi kai cewa wa hadara fulanun wa hadara fulanun shi kuma ibnu shi kai cewa rajaha fulanun rajjaha fulanun rajjaha fulanun ko ko ne sai da bi kauli ne ko kuma madda shi kan hanyar ita sai lakaba mai ita wa ushiru bi sahiha ina ishara wa ushiru bi sahiha awiltu husna ila anna wa haythu zakartu qawlaini aw aqwalan wa dhalika lil ihtilaf fi at-tashhiri ko wa haythu qultu hilafun wa haythu qultu hilafun lokacin da ambaci nake fi zalika hilafun wa zalika wannan lil ihtilaf tashhidi akan sabanin da malumma sun kai wajen shaharar da kauli kauli na kaululuka na malumma ga kauluka na malumma na hukunce hukunce amma kuma an samu malumma na mashaba wasu sun shahar wannan kauli wasu sun shahar wannan kauli wasu shahar wannan kauli malumma na mashaba suna tashhiri wani ce kaulin gahi shahara wani ce kaulin gahi shahara wani ce wannan ƙauya ya shahara to in ya kasance ya samu mutum biyu sun ka shaharar da ƙauli amma sun ka samu bambanci ba su dace ba akan shahar da ƙauli guda wannan ya ce ƙaunin wane ya yi zama mashuri wannan ya ce ƙaunin wane ya yi zama mashuri an kiyaye da wannan ko ko kuma jin su uku ko wani su ba su haɗe kansu ba kansu bai zo guda ba sun ka samu ta tashiri wannan ya ce ƙaunin wane shi an mashuri wannan ya ce ƙaunin wane shi an mashuri to wannan shi na ka ishara da hilafin sai ya ka qaululukan ce au kaza au kaza au kaza sannan ce hilafun ashe da duka ya kawo hilafun malumma ba samu dacewa akan shahar da kauli guda ba malumma duna cikin masu tashiri kowane su ya shahar da kauli daban maluma uku na cikin masu tashiri kowane su ya shahar da kauli daban maluma hudu na cikin masu tashiri ko wani su ya shahara da kauli daban to shi ne shi cewa wa haisu qultu hilafun wa zalika lil ihtilaf fi tashiri wa haisu zakartu qawlaini aw aqwalan fa zalika li adami ittila'i fil far'i ala arjihiyati masusatin wa haisu zakartu qawlaini lokacin da ko ni ambaci kauluka guda biyu aw aqwalan ko kuma watan ni ambaci kauluka watan uku ko hudu wa zalika wannan li adami ittila'i rashin ganewa ce tawa watan tamfil ga hukumci ala arjihiyatin mansusatin akan rinjaye su wadda an ka nasanta ta wani na idan wani ne ya cimma kauli yace haza huwal muhtaru to bai kawo kaulai daga shi ko kuma wani ce daga cikin su yace haza watan ahu sawabu haza huwar sawabu wannan kauli shine sawaba haza huwal muhtaru wannan kauli shine zababbe haza Kuwar rajihu wannan kauli ne rajihi to nan in katiba ai ya samu arjahiyya mansusa ashe in bai samu aljahiya mansusa ba ashe kenan waka tarjihi nan sai tsami kai ne koma gehe bai shigo cikin masu tasihi ba to inda an ka samu kauluka na maluma ba a samu tashiri ba cikin su babu malamin da shahar da kauli guda to shi da shi kawai ishara da kaulaini shi ya ce wa haisu qultu lokacin da ce kaulaini au aqwalan wa zalika wannan li adam itla'i saboda rashin ganewa ta filfar'i ga hukunci ala arjahiyatin mansusatin akan rinjaya wanda kasance wani malami ya nasanta in lissamu tarjihi ne wani malami da shi zan aiki wa atabiru min al-mafahimi mafhum shar'i faqat wa atabiru min al-mafahimi makuma shar'i faqat al-mafahimu jam'u mafhumin me aka ce me gare mu a musa mai tun da ana rike da littafi me kun ha gani ko a kare shi yan akwai saura a tufa to me kun kace ce a isuwa ga takardar da aka hannu ko ko a bari hakimi eh to maluma sun ce a isuwa bari a bari a isuwa Eh? maluma sun ce ashe a gane ma eh minti minti nawa muka yanzu to yanzu karatun gar mu yi da wuya mu kare shi tara ba ta yi ba sai kila sai mun raga shi me ko gani a karanta tufa a bar shi har rana wace alhamdulillah